الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنأم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi na arba'unan nawawi In sha'allahu yau za mu tashi ne a hadisi na biyar a wancan mako mun karanta hadisi na biyu wanda bayanai ya gabata kan cewa wannan hadisi yana magana a to hadisin ya mana magana akan wasu al'amura muhimmai da suka shafi ɗan adam rayuwarsa da addininsa imaninsa da kuma aƙidansa shine na yadda da cewa al'amura na mutum suna tafiya ne daidai da yadda Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mishi kuma wannan ƙaddaran tana kasancewa ne tun lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa Allah yake rubuta duk abin da ya shafi ɗan adam na arzikinsa da ayyukansa da kuma wato rayuwarsa da lokacin da zai mutu da kuma makomansa zai zamanto mai arziki ne gobe kiyama ya samu shiga aljanna ko kuma matsiyaci ne wanda zai koma gidan azaba to wannan duk a cikin abin da ya shafa hadisi na hudu kenan <clears throat> wanda muka karanta da fatan Allah madaukin sarki ya karɓa mana yau in Allah yadda kamar yadda bayani ya gabata za mu tashi ne a hadisi na biyar hadisi na biyar yana cewa alhadisul khamis an ummil mu'minina <clears throat> ummi abdullahi aishata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-bukhari wa muslim Wafi fi riwayatin muslim man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun wannan sigan ruwayar imam muslim kenan ruwaya ta imam bukhari ita ce waccan ta farko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddun shi kuma riwaya ta muslim yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna huwa raddun anan lafuzan duka su ne suka samu wato lafazin ya sha bamban amma ma'anan abinda hadisan ko ruwayoyi guda biyun suke magana duka ma'ana guda ɗaya ne duk dai yana magana ne akan cewa yana magana ne akan al-ittiba'u shine biyayya bisa irin abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi da kuma watsar da duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yazo da shi ba kuma ba shi ya koyar ba ba shi ya bada umarni ko ya hani a kai ba don haka idan za mu ɗauki ma'anan hadisin mu fassara da farko da ya ce an ummil mu'minina an karɓo hadisi daga uwar muminai ummi abdullahi mahaifiyar abdullahi aishata ita ce nana aisha radiyallahu anha Allah ya dada ita qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ahadatha fi amrina wanda ya kago wani abu cikin al'amarinmu wannan musulunci kenan haza wannan al'amari namu wanda ya kago na abu a cikinsa ma laysa minhu wanda wannan abun baya cikin addinin namu huwa raddun to shi wannan mutumin. za a mayar mishi da abinsa ma'ana Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wannan abu ba to shi ne aka ce a ruwaya ta imam muslim cewa man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda ba umarninmu a cikin wannan aiki annabu bai ce ka ba sai ka je kai yi fahuwa raddun ya ce to za a mayar maka da abinka ba za a karɓa ba kenan shine malami suke cewa hadhihi riwaya a ammu min sabiqa wannan riwaya ta imam muslim ita ta fi gami komai da komai fiye da riwayar da take ta farko ta riwayan a imam bukhari to wannan kenan to idan muka koma muka ɗauki hadisin gaba-gaba mu fitar da wasu abubuwa da ke ciki na ma'ana domin ƙarin fahimta a kamar yadda dama tun a tashin farko bayani ya gabata cewa shi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazdari ne daga cikin masadir na shari'a qur'ani shine farko abin da ya biyo bayan qur'ani shine hadisi hadisin nan fassara ne na alqur'ani mai girma saboda me saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki da ya saukar mishi da alqur'ani sai kuma ya dora mishi nauyin yi wa mutane bayanin abinda alqur'ani ya kunsa Allah zai mishi bayani shi kuma yayi wa mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhi mun saukar maka da wannan alqur'ani shine azzikir din litubayyana linnasi domin kai ka ɗauki nauyin yi wa mutane bayanin abin da mu muka saukar musu domin aka bar mu da ƙur'anin kawai ba tare da bayani na manzo Allah sallallahu wasallam ba ba za mu iya fahimtar me ma ƙur'anin yake nufi ba Kamar yadda shi kuma karan kansa manzo Allah sallallahu wasallam da Allah ya saukar mishi da alƙur'anin inda ya kyale shi da Qur'anin ba tare da ya mishi bayanin mai ƙur'anin yake ɗauke da shi ba shi ma ba zai fahimci mai ƙur'anin yake tafa da shi ba kamar yadda Qur'anin ya tabbatar da wannan la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana mu za mu maka bayani mu ce wannan ayat ga abin da take nufi ga abin da take nufi ga abin da take nufi dan haka wannan hadisi yana daga cikin jawami'ul kalim kamar yadda bayani ya gabata kamar yadda qur'ani yake jawami'ul kalimi hadisi ma jawami'ul kalimi zaka ga hadisi ne wanda yake magana ne dan kankani wanda lafuzan ba su da yawa amma ma'anansa kuma yana da tarin yawa gwargwadon irin fahimtar da mai karatu yake da ita da farko idan muka ɗauki a wannan sanadin hadisin ita wacce ta ruwaito mana hadisin daga manzala sallallahu alaihi wasallam a farko lokacin da muka soma wannan karatun an yi bayani cewa yana da kyau kafin mutum ya yi karatun hadisi ya san ma'anan hadisin ya san ma'anan sunna sannan ya san me ake kira sahabi in an ce sahabi me ake nufi me amfanin sanin haka sanin haka zai baka dama duk lokacin da sahabi ya ruwaito hadisi to kana tare da wankakke zuciya cewa wanda ya karɓo maka magana nan daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake wankakke mutum ne wanda yake adali mutum ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mishi stamp cewa mutumin kirki ne ba za a taba jin wata magana daga bakinsa wacce take ba haka take ba to shine yanzu idan muka ɗauki wannan sanadin hadisin ni bayani a taƙaice sanin ita ummul mu'minina nana Aisha kenan wacce ta rawaito mana wannan hadisin wace ce ita yaya dangantakanta yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ta rawaito mana wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko muka dau kalmar farko ummul mu'minina wannan suna uwar muminai Allah ne sa mata wannan sunan ba annabi ne sa mata suna ummul muminina ba a'a Allah da kansa shi ya rada mata wannan sunan ba ita kaɗai ba kuma duk wata matar manzon Allah to Allah ya rada mata suna cewa ummul muminina annabiyyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka qur'ani yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ku cancanta akan muminai bisa rayukansu shi yasa zaka ji sabai suna cewa manzon Allah bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya manzon Allah da mahaifiyata da mahaifina su zama fansa garanka to ba wai ransu su kawai ba har da rayukan iyayensu annabi shi ya fi cancanta bisa rayukan kansu shi ya fi cancanta bisa rayukan iyayensu shi yasa suke fansan wato annabi sallallahu alaihi wasallam da rayukansu da rayukan iyayensu maza da mata shi yasa an samu a wurare da yawa sahabbai sai su ba da rayuwarsu ba dan kome ba saboda rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ne ya tabbatar da wannan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim shi ya fi cancanta akan mu'mine fiye da rayukansu shi yasa in baka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda kake san ranka ba ma imanin ka bai cika ba haka annabi ya faɗa da kansa yace wato imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ni fiye da yanda yake son komai har ransa da ke cikin irjinsa sai ya so ni fiye da ransa sannan iman zai zama cikakke wata ran sayyidina umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ina son ina sanka fiye da komai abinda kawai na fi so fiye da kai shine raina da yake cikin irjina annabi ya ce ina ai imaninka da saura a take sai sayyidina Umar ya ji ya fi son manzon Allah fiye da ransa sai ce ya Rasulullah ina son ka fiye da komai har raina da ke cikin kirjina na fi son ka fiye da shi annabi ya ce al'ana ya umar yanzu kuwa yanzu kuwa imaninka ya cika wannan ya tabbatar mana da wannan aya kenan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta akan mu'mine fiye da rayukansu wa azwajuhu ummahatuhum matayen manzan Allah iyayen mu'minai ne duk wata matar manzon Allah to uwa take a wurin duk wani mumini in ya yadda shi mumini ne ko a ce ma mumini ma ai daraja ne ko ba ga tunda ba wanda ma zai san shi mumini ne sai Allah to ka yadda matar manzan Allah uwa take a wurinka to to daraja ne kai a wurinka ka zama mumini kenan ko ba ga domin me mu iyakacin abin da zamu kira kanmu yanzu anan mu ce mu musulmi amma kace kai mumini ne kai kuskure domin wanda suke ga su ga Manzan Allah ma sun ce su mu'mine ne Allah ya ce musu ba haka ba qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna a a ku dai ku ce kawai ku musulmi ne amma zancen ka ce mu'mini ne bata taso ba kai mu'mini ne kai ba mu'mini wannan Allah shi ya sani to ka ce matar manzan Allah uwa take a wurin ka, to kai ne kai ne wannan darajar kai ne darajar ka ta karu ba wai ita ta ta ba ko ka zama ɗa a gare ta ko ka fanɗare ka zama matsayacin ɗa wannan kai ta shafa amma ba ta shafi matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mun gane wannan wannan shi yasa ma Allah matsaukakin sarki ya haramta wa wani ya auri matan manzan Allah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما هكا الله يتي وما كان لكم بذي بكمات أغريكو أن توزوا رسول الله أتي ذاكو دنگا چوتا دمان زن الله با ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا كوكم وني bayan rasuwar manzan Allah wani ya zo ya ce wai shi zai auri matan manzan Allah Allah ya ce abadan har abada mahaifiyarka da ta tsuguna ta haife ka in an bar ku ku biyu a duniyan nan to ba zancen aure to haka matar manzon Allah take da dukkan wani mumini ba maganan aure Ke yasa kuka duba ai a cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire na na sauda ko da irin su ummu salma su ne kadai suke da shekaru wanda za a iya cewa girma ya dan so makama su amma duk sauran matan za su iya yin aure bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka suka zauna ita wannan ummul mu'minin na Aisha da muke magana a kanta bayan rasuwar manzo Allah sai da ta shekara arba'in da 48 a duniya amma dokan ta haka ta zauna don Allah bai daba saboda ita uwa ne a wajen dukkan wani musulmi anan muna magana kan ummul mu'minin ne saboda kasanta kasan ita ta karɓo maka hadisin a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san irin darajojinta da irin matsayinta dan haka kana karanta hadisin in ka ce ummul mu'minina Aisha kai ma ka san matsayin wanda ya karɓo maka magana daga wajen wanda kuma ya karɓo maka misali nana Aisha zan ba mu misali ne na yanda mutum in yana son matarsa ya yake kokarin kiyaye mata mutuncin da darajanta kuma baya son wani abu na rashin mutunci ko na rashin kyautatawa ko na musgunawa baya so a ce an mata zai iya kokarin sa ya ga in dai kaunar da yake mata ta gaskiya ne ta fi sabilillahi ne to duk abin da zai wajen ya ga ya kiyaye mata mutuncinta da darajanta to za ga yayi anan a office din mu wata akwai ita ta kawo ma kukan da kanta ta zo ne take cewa ita lokacin da ta yi auren farko da iyayenta ba sa son mutumin a kano ta yi auren farko mutum mai kudin gaske ne sai ta aure shi da ta aure shi wata ran ta ɗan wayansa tana dudduba ko sai ta dinga ganin hotuna wasu irin hotuna ƙazaman hotuna na mijinta da wasu matan banza kuma ba ita ce kaɗai matarsa ba sai ta je wajen sauran kishiyoyin sai ta ce musu ku ga hoton alhaji kaza kaza suka ce a ah, ke da ba ki san shi ba kika aure shi wannan menene ai ba komai bane ai ta ce haka ne to ni ko gaskiya in dai haka shi haka yake to ni kuma ba zan iya ba sai ta matsa mishi wasu ya sake ta shikenan sai ya ce to ba komai rannan sai ya rubuto mata takarda sai ya haɗa mata da dubu ɗari hudu da ya bata sai ya ce wannan dubu ɗari hudun ki je ki jinya tana dawo da sai asibiti aka auna ta sai gata da x shikenan to sai wani kuma ya zo ya ganta da wani ya zo ya ganta sai ya ce shi kuma yana santa a duniyan nan zai aure ta shikenan sai ta ce mishi ina ni ba zan aure ka ba domin in ka ganta kai ka ce ta sa halicci kanta duk da cewa kyau yana idan mai mai so ne amma da wuya ganta ka ce ba ta da kyau kuma shikenan sai ta ce mata sai ce mishi a ah, ita ba ta da lafiya kaji kaji sai ya ce a ah, shi ba ruwansa kawai shi zai aure ta shi kenan sai aka je aka gaya ‘yan uwansa aka yi waye sai ‘yan uwansa suka ce su ba su kiyaye aure ba amma a je a yi test shi kenan shi ya aka je aka yi test ɗinsa ita kuma sai shi ya ce ‘yan uwansa suka matsa suka ce ba za a taɓa ɗaura auren nan ba sai an yi test shi kuma ya ce ba wanda ya isa yi mata test ‘yan uwansa suka ce sai an yi ta za ɗaura aure shi kuma ya ce ba wanda ya isa ya kai ta a mata min test saboda saboda yana santa to santa da yake yi in ka ƙaddara sanda wannan yake yi wannan to bai kai ɗaya bisa miliyan ɗin sanda annabi yake wana na aisha ba to me kake ƙaddarawa yau a ce za ce ga annabi ga na Aisha amma ga mai sanya musguna na Aisha za su zama lafiya da Manzala? ba su zauna lafiya da Manzala. na na Aisha kenan ummi abdullahi kamar yadda ya zo a cikin riwaya ita na na Aisha bata haihu ba bata haihu ba amma ana mata alkunya da cewa ummi abdullahi ɗan ƴar uwarta na na Asma'u shine abdullahi ɗan zubai abdullahi dan saboda me me yasa ake ce mata ummi abdullahi saboda kauna tana san abdullahi dan zubair sosai saboda dan yatta ne tana san shi sai ana mata alkunya da cewa wato ummi abdullahi shi kuma abdullahi dan zubair yana ɗaya daga cikin abadila sannan kuma shine ɗa na farko da aka so mu haifawa musulmi muhajirai bayan hijira lokacin da musulmi suka yi hijira suka dawo madina sai zamana yahuda suna cewa ai mun sihirce matansu ba za su haihu ba to ɗana farko da aka so mu wa larabawa sahabbai wanda suka zo daga makka shine abdullahi dan zubair wanda ake yi wa nana aisha alkunya da shi ana ce mata ummi abdullahi mahaifiyar abdullahi imamun nabarawi a sharhin wannan hadisin da aka zo aka ce wace ce aisha sai ce aisha hiya siddiqatu binti siddiq alhabibatu binti alhabib alfaqihatu alamila almubarra'atu min kulli A ahabbu nisa'ihi sallallahu alaihi wa sallam ba'da khadija haka nabrawi ya fasara ta yace ita ce siddiqatu binti siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya alhabibatu binti alhabib masoyiya yar masoyi domin an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce a cikin mutane duka wa ka fi so sai ya ce Aisha sai aka ce a maza ba sai ya ce babanta kaga Habibatu bintil Habib kenan masoyiya yar masoyi alfaqihatu malama saboda me so dewa sahabbayin abu ya rikice sai a ce aje a tambayuna na Aisha in abu ya rikice a waje sai a ce aje a tambayi na Aisha sahabbai idan abun ma fa na waje ne amma idan hukuncin ya shafi abin da yake na cikin gida ne ake so a san yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan abun to tun tashin farko ma ba za a tattauna shi a waje ba sai a ce aje wajen na Aisha malama ce kuma mai aiki wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da ita gabanin dukkan wani aibu kuma wacce a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce annabi ya fi so gabaki ɗaya in ka cira na na khadija mun gane ko in ka cira na na khadija to duk a matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya fi son na na aisha to shine malamai suna magana cewa to me yasa ake samun wasu maganganu akan nana Aisha malamai suka ce saboda ta kai ne ta gane isuwanta yasa ake me ake magana akan na ba ta mun gani? a in ba kai san wai san da kai ma wai ma san da kai ko tuna ga ma za a yi eh aka ce imamu abu hanifa wasu suna zagin shi a gari sai aka zo aka ce mishi malam akwai masu zagin ka a gari ya kamata ka yi raddi ba sai ya ce ai ban san su ba ban san su ba ni kuma ba sun san ne ni an san ne matsayina ya kai shi yasa ake zagina amma su ba su kai ba ba a ma san su da malamai suka ce kenan shi yasa kar hankalinka ya tashi eh amma ba wai ban ce karka ji daɗi ba a an ce ka ji daɗi in ka ji wani ya Allah ma kiyaye kunnan ka kar ma ka ji amma in ka ji to isu ya yasa ka ji ake wasu maganganu a kan saboda ta kai ne a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka malamai suka ce me yasa ake maganganu a kanta malamai suka ce saboda ta kai ne matsayinta ne kai ta shi yasa har ka ji ake maganganu a kanta akwai wasu abubuwa da take faɗa ko da ke a ƙarshe za mu faɗi abinda ita ta faɗa amma akwai falala da Allah ya yi wa Nana Aisha wanda amma ta yi manzan Allah duka ba wanda mala'ika jibrilu yake zuwa wajen manzan Allah a lokacin annabi yana cikin mayafi ɗaya da ita sai ita kaɗai ita kaɗai ne suna kwanci a mayafi ɗaya za a ga mala'ika jibrilu ya zo wajen manzan Allah aka ce wata rana annabi yana ɗakin na na aisha ummul muminina sai ga mala'ika jibril ya zo da ya zo shikenan da suka yi abin da za su yi sai annabi ya ce na na aisha sai jibril ya ce wa annabi ka ce wa aisha ina gaishe ta sai annabi ya ce aisha ga jibril ya ce wai in ce yana gaishe ta ce yawa dama ina neman shi ina neman sa <laughs> kuna ji a lokacin annabi ya saki na na hafsa sai ta ce dama ina neman shi sai ta ce wa annabi ya rasulallah ka ce wa jibrilu ina aikan shi in ya je ya ce wa Allah ni aisha na ce wa Allah ya sa ka ka dawo da hafsa ta kai kuma ta kai eh Tana <laughs> wasa kenan <laughs> ba a wasa da abin da ba abin wasa ba malam na na shi ba abin wasa ba sai annabi ya ce jibrilu aisha ta ce kuma annabi ne bai saki hafsar sai jibrilu aisha ta ce in ka je ka ce wa Allah ta ce ya sa ni in dawo da hafsa jibrilu ya ce an gama jibrilu ya je gaya wa Allah sai Allah ya ce wa annabi ka dawo da hafsa sai annabi ya dawo da hafsa shi ya sa a mata yi manzon Allah ina na Aisha ta fito tsakar gida matan miƙewa suke su girma mata to amma ita hassa a lokacin ita tana ganin kaman da ita da Aisha mai kaman ɗaya ne saboda babanki sahabi babana sahabi babanki Abubakar babana Umar sai tana ganin kaman me kaman ai za su hada kafada idan na Aisha ta fito sauran suka miƙe ita sai ta min sai ta iri to me za ki nuna mu to da aka dawo da ita da aisha ta fito za su girmama ta tana zaune sai ta ta ce ke ita ta ce Allah dawo da ke ba? <laughs> sai saboda Allah ita ma sai ta min ita ma sai ta mike nana aisha kenan nana aisha lokacin da munafukai su abdullahi dan ubayy dan salul lokacin da suka yi wasu maganganu marasa daɗi a kanta Allah ya da yi haka Allah ya da haka ta faru saboda me saboda ya sako da hukunci Allah ya nuna bacin ransa la yace innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum min hum. minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إسنيتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ko haka Allah ya ce Allah ya dinga magana walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afattum fihi azabun azim istalqawnahu bialsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsubunahu hayyina wa huwa indallahi azim walaula isamitum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanak hadha buhtanun azim ya'izukumullahu an ta'udu limithli abada in kuntum mu'minin wa yubayyinu allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim can Allah yake ce walaula fadlahi alaikum wa rahmatuhu eh wa anna Allah ra'ufur rahim Allah ya ce wallahi ba dan Allah ne tausayi ne mai jin kai ba duk wanda ya tsoma baki a cikin wannan maganan wallahi sai azaba mai radadi ya kama shi Allah ya ce duk wanda ya tsoma bakin ko akwai yanki na azaba da Allah maɗaukin sarki ya yanka ni amma shi wancan da ya kago tashin farko wannan shi a ƙyale shi kawai sai ya je lahira wutar jahannama zai shiga to in dai ƙur'ani gaskiya ne kuma mun yadda ƙur'ani gaskiya ne to ba wata magana da ka faɗa dangane da na Aisha sai dai alkhairi sai dai in ƙur'ani ba gaskiya bane ke wannan kuma wani abu ne da ba in ƙur'ani ba gaskiya bane annabi Muhammadu ma sai ka ce ba gaskiya bane amma in dai ƙur'ani gaskiya ne wannan qur'an da muke muke rike da shi to ba wani abu da mutum zai faɗa game da nana Aisha sai dai alkhairi nana Aisha malama ce wacce tana ɗaya daga cikin Asabatu almusiri al-musirina mutum bakwai da aka fi ruwaito hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin su to ita tana ciki Abu Huraira Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Jabir bin Abdullah Anas bin Malik Abu Sa'id al-Khudri nana Aisha kowa a cikinsu an ruwaito hadisai sun fi guda dubu biyu a wajen shi me yasa saboda su suke da ƙananan shekaru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu nana Aisha har annabi ya rasu shekaran ta 18 ne har ya rasu akwai ruwaya da take ce shekarun ta 17 ne ma rasuwar manzo Allah to lokacin kenan da suke tare ya take kenan eh yau yarinya yar shekara 18 duk wanda za a bashi ta fa sai an ja kunnansa domin za ta mishi wauta idan yau shekaranta sha takwas aka ce za a ɗaura maka aure da ita to in kana da manya fa dole za su maka faɗa za su ce sai ka yi haƙuri domin yarinya ce ba hankali ne da ita ba kuma ko ka ƙi ko ka so wallahi in ta zo sai ta maka rashin hankali to amma na na aisha aka ce annabi ya aure ta tana shekara shida ne a makka ta tare tana ɗan shekara takwas to yanzu ya shekara takwas akwai wani abu da za ta zo ta yi maka kuma a matsayin wai matarka har wannan abin ya zama hujja ne da za a faɗa cewa wai ta yi kaza babu yarinya ce karama lokacin da ta yi gidan manzo Allah fa tana wasa da ƴan tsana fa ƴan tsana doki irin dokin kaman ka san za ka kaman dokin roba haka za ga yaran mu suna wasa to irin wannan tana gidan annabi tana wannan wasa Kawayenta za su zo suna wasan ƙasa su dinga hayaniya kuma annabi na nan ta hayaniyarsu sai na abokar ya hana su ko kula shi ba su yi umar ne sun ji shi saboda kasan yara da tsoron mai bulala in sun ji sai su tashi su gudu to za ta zo tana wasa da ‘yar tsana akwai ran da ta zo tana wasa da ‘yar tsana annabi ya zo ya ganta ya ce mata a ah, aisha wannan kuma menene sai ta ce ta ah, dokin mala'ika jibrilu ne sai annabi ya ce wannan ɗin sai ta ce a ah, to kai mai ka sani ka gani yanzu wannan yanzu za ka yi kafa hujja da wannan ka ce annabi ta ce ya kai na na aisha ta ce wa annabi wai mai sani wannan yana cikin lissafi yarinya ce wanda ita wa haɓata san kanta ba su eh sannan Allah madaukakin sarki ba na Aisha ba dukkan matan manzon Allah Allah ya kyale su sun rayu da manzon Allah ne a matsayin shi na mijinsu ba a matsayinsa na me na wai annabi da al'umma ya kyale su sun rayu da da annabi a tsaka a matsayin mata da miji ka san kuma mata da miji abinda mata za ta yi miji kai baka yi saka je kai mishi me ko kai abokinsa ne ba za ka mishi a titi ba ko yanzu kana shiga gida matarka za ta cire hulanka ta ɗora a kanta amma yanzu ka fita titin can wani abokinka ya cire ma hula ya sa a kanka za ka ce bai kyauta maka ko amma matarka ta mafa ta yi daidai daɗi ma za ka ji sai ka yi kai kin ga koya miki kyau ko haka ba eh to duk irin waɗannan abubuwan ba irin wanda na aisha ba ta yi wa mai da manzo Allah ta sha ta zo ta ce ya ita ba za sai dai goye ta annabi kuma sai me sai goye ta yarinya ce shi yasa da abdurrahman bin au ya je aure annabi ya ce aya na alaman aure ya ce na ya aure ko ya ya budurwa ko ya ce bazawara ya ce halla dikira ko ina budurwa kamata wasa ita ma ta maka saboda shi annabin matarsa tana mishi tana mishi wasan saboda budurwa ce to irin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya nana aisha haka ta zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce sa ita da kanta take cewa Allah maɗaukakin sarki ya fifita ni akan matayen manzan Allah da abubuwa guda goma akwai falala da Allah ya mun guda goma akan duk sauran matayen manzan Allah da farko take cewa bai auri budurwa ba sai ni kaɗai ce budurwar da annabi ya taɓa aure sauran matansa duka zawarawa ne sannan ba wata matar manzan Allah wanda iyayenta muhajirai ne iyayenta uwa da uba duk muhajirun ne a matansa duka babu sai ni ni in an samu wanda mahaifinta muhajiri ne sai ga mahaifiyarta ba muhajira ba ce. amma ita nana Aisha da Sayyidina Abubakar da umurman dukansu masu sun yi hijira sannan lokacin da munafukai suka yi mata kyage daga sama Allah maɗaukin sarki ya saukar da kukutanta sannan mala'ika jibril shi ya zo da hoton na na aisha ya nuna wa manzala ya ce wannan ka ne tun kan annabi ya aure ta hotonta aka zo da shi mala'ika jibril ya zo ya nuna mishi ya ce wannan ka ne sannan ita ce mata kwalli ɗaya da suke wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a ɗakinta ta miƙe kafa a gaban shi tana kwance a gaban shi yana sallah idan zai yi sujada ya taɓa ta ta naɗa kafa ya sujada in ta miƙe in ya miƙe sama kuma ta sake miƙe kafa in yazo zai sujada ya taba ta ta nade ita kadai ne suke haka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a baya mun faɗa ita kaɗai ne suna bargo guda ɗaya da annabi mala'ika yake zuwa sannan annabi a cinyanta ya rasu sallallahu alaihi wasallam ka san ko yanzu ne a ce mahaifinka a cinyanka ya rasu in ka san darajar mahaifi wallahi za ka ji daɗi a zuciyarka a ce mahaifinka ya rasu a cinyanka wannan daraja ne kai a wajenka ita take cewa ya rasu a tsakanin kirjina da cinyana kuma da sauran yawuna a bakinsa annabu a cinyanta ya rasu kasan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai taɓa barinsa ya mutu kan abin da yake ba yaddaje ba da Allah bai dada ita ba Allah ba zai yadda annabi kuma ya mutu akan cinyanta ba a ɗakinta ya rasu kuma aka binne shi a cikin ɗakinta mun gane? aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa maza da yawa sun cika amma mata hudu ne kawai suka cika da nana maryam da asiya da khadija da nana fatima ce a mata waɗannan su ne cikakku amma sai annabi ya ce wa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i ka fadlu saridi ala sa'irin da'ani falalan na na aisha akan sauran mata kaman falalan tuwo ne akan sauran abinci <coughs> ka san duk wani abinci za a iya kiran shi tuwo amma tuwo ba za a kira shi da suna wani abinci ba mun gane <coughs> yanzu za ka tafi aiki da safe za ka iya cewa zan tafi neman na tuwo kuma ka samu kudin ka sayo na abu ba gari ba haka wannan abin da ka sayo ya shiga cikin mai ya shiga cikin tuwo <coughs> amma tuwo kuma ba zai shiga mai ba ba zai shiga cikin wani abu na aisha kenan tsakaninta da sauran matan duniya mun gane wannan to wannan a taƙaice kenan ummul mu'minina nana aisha radiyallahu anha <clears throat> Allah ya yarda da ita to sannan hadisin sai ya ce mana da ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd to shine malamai suke cewa wal hadisu muwajjahun ila ahli al bid'i wal fitan wannan hadisin ana fuskantar da shi ne zuwa ga ma'abuta bid'a da fitina wallazina yushawwihuna ruhal islam da masu ƙoƙarin su munana ruhi irin na musulunci ga yadda musulunci yake amana ƙoƙarin a munana shi wai yadkhuluna fihi ma laysa min al-aqaid ad kuma su shigar da wasu abubuwa wanda ba su daga cikin aƙidu na addini wal ahkam shar'iyya da kuma hukunce hukunce na shari'a wa suna fi shari'ati ma laysa lahu sanad su dinga kago abinda ba shi da madogara a cikin addini wala dalilu ba shi da dalili fi kitabillahi wa sunnati rasulihi ba dalili cikin littafi ba dalili a cikin sunna na manzo Allah sallallahu wasallam wal bid'u fi asrina hadha kathira bid'o'i a wannan zamanin namu suna da yawa la takfa ala man yatamassaka bi shari'ati Allah duk wanda ya riko da shari'ar Allah hannu bibbiyu to bid'o'i irin na wannan zamanin kuma ba za su kuya gare shi ba wallati lam yatruk saghiratan wala kabiratan illa waddahatha wa haddadatha wanda wato ka'ida na shari'a littafi da kuma sunna basu bar wani abu karami ko mai girma face sun yi bayaninsa kuma sun haddace shi shine malamai suka cewa wa fi hadha alhadith alhasu alal ibtida'i wa tahdhir min alibtida'i dan haka wannan hadisin yana kwadaitar da mu kan cewa mu tsaya mu dinga yin biyayya ga irin koyarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana jan mu. kar mu dinga kago su abubuwa wanda ba sa cikin addini mu dinga jingina su a cikin addini wannan babu kyau shine malamai suke cewa hadal hadisu aslu min usulil islam wannan hadisin asali ne daga cikin asalin musulunci musulunci shine kai ruko da faɗin Allah maɗaukakin sarki da faɗin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ayan alƙur'ani ta tabbatar da wannan Allah yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah yace wannan ita ce hanya ta mustaqiman miƙaƙƙiyar hanya fattabi'u to ku bi hanyar Allah wala tattabi bula, amma kar ku dinga bin hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili hanyoyin nan sai su raba ku ga barin hanyoyi na dan haka malamai suke cewa wannan hadisin akwai wasu abubuwa da zamu iya amfanuwa a cikin sa shine kaman al-bidi'atu albid'atu fitnatun ita bid'a fitina ce tahdimu bina al-islam tana rusa gini ne na musulunci sannan alkitabu was sunna ɗari'un mustaqimun ilallahi da ƙur'ani da hadisi hanya ce wacce take miƙaƙƙiya wacce in ka bita ba za ta tsaye da kai a ko'ina ba sai gaban Allah maɗaukakin sarki sannan sai malamin suka ce kun da'iyan haliman idan za ka yi da'awa to ka zamo mai da'awa kuma mai haƙuri wata jannab hudusal fitna ka yi ƙoƙari ka nisanci farar da fitina a cikin al'umma saboda me duk mutumin da aka sanya shi Allah ya ɗora shi akan tafarki na yin da'awa na kiran mutane zuwa ga hanyar Allah to amana ce babba Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a wuyansa idan ya kauce ya bi son zuciya bai ɗora mutane akan abin da yake daidai ba to gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu ya'malun zaka dau zunubin karan kanka ka ɗibi na waɗanda ka ɓatar ba gaira babu dalili sannan gobe kiyama duk abin da ka gabatar na ayyukanka to ka tabbatar cewa fa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka shi yasa gara ka shirya ka daidaita ba wani abu da za a baka a duniyan nan da zai maka da zai maye maka gurbin asaran gobe lahira wani malami kafin azumi yana yi mana fadakarwa lokacin za a so soma tafsiri yake cewa ku malamai za ku yi tafsiri ku je ku gaya wa mutane abinda Allah yake so ba abinda su mutanen suke so ba saboda me a yau al'amura sun canja so da yawa sai ga mutum ya kuso ya gaya wa mutane abin da ransu zai daɗi su dinga kabbara suna kai shi wuta bai sani ba shi yana kai su wuta su ma suna kai shi ya faɗa ba daidai ba sun san ba daidai ba ne sai su yi allahu akbar shi kuma sai kansa ya sake mai ya sake fashewa kuna yaudarar juna to ka gaya musu abin da yake gaskiya in sun ji ba sa so gobe kasu su shi kai ba ka hutawan bu zo ba ko ba ga a to ai gara kar su zo da su zo ku dibu juna ku kai jahannam ka gan ba zo ba kai ba za ka faɗa ba dan haka Allah ya mu dace shi yasa idan muka zo muna karatu duk abin da ka ji inda yana cikin littafi aka faɗa ko da bai yi maka daidai da yadda ranka yake so ba to i kokari ka bi diddigin abu shin da gaske yana cikin littafin in yi ka tabbatar yana cikin littafin to ka tabbatar ba ra'ayin mai faɗa ba ne ra'ayin musulunci ne to daga na ya rage naka ko ka ɗaura ka yi aiki ko kuma ka bari ina fata mun gane shi yasa kullum ake so mutum ya zama to mai karatu domin kana karatu duk abin da aka faɗa in an ce littafi kaza zane kai ma ka je za ka ɗauka ka me ka ɗan leƙa sai ga ah lalle gashi gashi wannan ai gaskiya ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace bari mu tsaya a hadisi ɗaya in ya so wancan hadisin mun zo shi ma sai mu soma shi sabo kan mu shiga kuma ba za mu je ko ina ba gashi na ji lokaci ya ko yana da tsayi sosai Allah sa mu dace jazakumullahu khair subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta natubu ilayka nastaghfiruka